وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقوتف أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka a yau sha shida ga watan rabi'u sani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ji gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin tsokacin da malam yake yi a shagaltuwa da ilimi na falsafa wanda ya batar da dewa daga cikin malaman musulunci malaman sunna sun samu matsala a wannan babi to wannan za mu ga cewa malam ya ta yawaita ambatansa saboda duk wani malami da ka ji an ambace shi a cikin malaman musulunci yana da matsala a aƙida to wannan ilimin ne kai shi wannan matsalar duk malaman da ka ji ana ta bayanin su wane kaza yana cikin bata wane kaza yana cikin kaza to wannan fagen ilimin shi ne ya sa suka fada cikin wannan matsala to shi sa za mu ga malam ya ɗauki lokaci mai tsawo yana ta bayani akan wannan babin ba don komai ba saboda mu yi taka tsantsan in irin wa'ancan mutanen za su samu matsala saboda sun shagaltu da shi to ni ko kai idan muka shagaltu da shi mu muka fi kusa mu fada cikin matsala saboda tsoron Allah dai sun fi mu na biyu zurfin ilimi sun fi mu na uku sanin ya kamata ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi mu kuma suna da kyakkyawan manufa amma duk da haka suka samu matsala to kaga kai a matsayinka na musulmi sai ka nisanci wannan don ka samu rabauta to malam a yau zai karanto mana hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya yi fushi da wa'ansu daga cikin sahabbansa da ya tadda su sun koma suna jayayya akan abin da ba zai amfanar da su ba akan mutashabiha na cikin ƙur'ani to shine malam yake cewa wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قوما على باب حجرته يقول أهدهم ألم يقل الله كذا ويقول الآخر ألم يقل الله كذا فخرج, فخرج مغضبا أو فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض